na rade da rasa ki kuma idan na ji kin kira masoyi na san ba ni bane na san lalle ka ne yake ta bibiyata dan Allah dakata Sadiq fa baya san ki zai yi soyayya da wani kuma ni zan zama ajalinsa yaushe na ga miki haka shi ne ma dalilin da yasa na mare ki amma kuma da ƙarshe ta ce sa eh haka ne ki faɗa min gaskiya menene kuma zai ba ku mamaki sai na goge min daga zuciyarsa gaskiya ina tsoron mu'amala da mutanen ɓoye ubangiji ya min wani lamani ta yadda idan ne mafarki yakan zama gaskiya me yasa zuciyoyinmu ba za su rinka buga ba kawai idan mun yi sai da juna bugun zuciyar Sadiq da Minal ikon Allah ne ke kuma yanzu aljanu ne za su ringa miki irin wannan aiki lallai zaki ba da kyautar 'ya'yanki ga aljanu don shiga uku muddin kika tafi baki bani amsan wannan kudurin ba to ki sani akwai kura masoya ya wuce ya kalla sun da farin ciki ya balla dole ido ya zama da balla farin ciki ya balla dole ido ya zama da balla kina so ki zama matar aure na kawai amma ni hoto ne a gare ki Nasir kai kadai ne na yadda da shi kuma kai kadai ne wannan masoyin da zai ba ni wannan kulawar da gaske na yadda zan miki hakan amma akwai sharadi guda biyu ka faɗa na ji su idan na aure ki ba za ki taɓa neman saki daga gare ni ba sannan kuma abu na biyu ba za ki taɓa ci gaba da soyayya da sadiq ba. ciki <laughs> Abu gaibu ya fulo ɗarbin adam ya yi hanzari. gwargwado wani bugun zuciya na haƙa da sinadari ciwo ko fita ta numfashi na ƙara jinkiri minar ki haƙuri idan akwai abin da na fi tsana a rayuwata shine rubuta tare, kuma yana so ki sani duk wacce zan aura idan ba ke bace to ba zan dace ba to amma me yasa kake so ka raba tsakanina da kai domin ka na Nafisa. Tabbas wannan kuskure ne, amma kuma yin hakan zai tsare zargin rashin cika alkawari tsakanin na ke. A gona kin wuce Nafisa, ba za a kwatanta ki da ita ba. Amma saboda mafiyata ta ce idan ban aure ta ba, babu ni babu ita. Hakan ya sa na amince. Ashe ni hauka nake da na wa iyayena saboda kai. Lallai ko yanzu na gane na yi kuskure. amma yanzu ina so ka gaya min wata kalma ta ƙarshe wacce daga ita ne zarafa dukkan wata hanyar sadarwa da take tsakanina da kai ba zan ga laifinki ba kuma ba zan taɓa zarginki ba don kin kulle hanyar da za ta ƙara sada tsakanina da ke amma yaya za ki da bugun zuciyar da take gudanawa mu. kai kana gabas ne ni kuma ina yamma da kai don haka sai idan na kalli gabas ne zuciyata za ta haɗu da taka amma alfarmar da nake nema a wurinka ne idan lokacin sallah ya yi ka kautar da zuciyarka daga kallon yamma ni kuma idan ba sallah zan yi ba ba zan ƙara kallon inda kake ba ina haɗa ka da girman Allah kar ka ƙara kiran layina ni ma ba zan ƙara kiran layinka sai dai da maka fatan Allah ya saka gama da wannan duniya lafiya bil'adami hanzari gwargwado wani bugun zuciya na da sinadari tuwo ko fita ta numfashi da jinkiri dole iwuduhu yaro ya sanya fitila zuciya na bugawa zuciya salamu alaikum mu alaiki ya amsa ya amsa amma ban san taya zan dorar da mahaifina akan wannan magana ba sai ga kamar ina mai yawo da hankali ai ina ganin wannan ba abin damuwa ba ne tun farko na suke son ki aura ni a gani na idan ma'aikin ke ji wannan magana ba karamin daɗi zai ji ba. To me kike so na je na gaya masa? Na ce masa Saliki ya fasa aure na ko yaya? A'a, ba shi ya kamata ki gaya ba. Anti za ki gaya wa, ita kuma ta san dabaran da za ta yi ta gaya masa. An ta fushi take dai. Ba zan iya tunkara ta da wannan magana ba. Mai za ki iya fita mu je tare ko ba buƙatar haka ki je ki kawai zan jira ki a zan ga ranar da zaka bani yardar ka duka zan ga ranar da zaka daina fushi da ni babu wannan ranar me yasa zaka ce haka saboda baki gyara halinki ba kana zargi na abin da na ce maka na bari ba gaskiya nake faɗa maka ba ko ba zargin ki nake ba idan kuma na ce na da sai kuma ki ƙara aikata wani laifin wanda yake kama da rashin gaskiya kada ki ɓata lokaci kawai ki ji zan jira ki anan abu gaibu ya furo ɗar bin adam ya yi hanzari insha Allah zan gamsar da kai na ƙara sinadari ciwo ko fita ta numfashi na ƙara jinkiri dole iluhu ya ya a sanya fitila zuciya na bugawa zuciya ko ina na kadawa duniya salamu alaikum wa alaikum assalam barka dai yau barka dai zuciyar masoya ya wuce mai ido ya kalla assalamu alaikum amin wa alaikum assalam mansur ga ta nan ta shigo ka sanya ido a kanta sosai duk wanda kaga ya zo kusa da ita to ka ɗauki hotonsu kawai baka da matsala insha Allah okay. Tuwo ko fita ta numfashi na ƙara jinkiri dole ilahu ya ya a sanya fitila zuciya na bugawa zuciya ko na kaɗawa duniya mai tunani tunani zuciyar masoya ya wuce mai ido ya kalla sun da farin ciki ya balla lula ido ya zubi da ƙwalla zuciya na bugawa zuciya ko'ina na kaɗawa duniya mai tunani tunani shafa'i ido ya kalla sun da farin ciki ya balla dole ido ya zuba da balla yanzu wani hukunci kika yanke dangane da wannan al'amarin na yanke hukuncin na rabu da mansur saboda akan soyayya ba zan zo in saba wa iyayena ba to yayan maganan alƙawarin da kuka ɗauka ke da shi na kan cewa babu rabuwa tsakanin ki da shi mun yi alƙawari ne akan soyayya yanzu kuma iyayena ba sa suna da shi don haka zan karya alƙawarin domin in musu biyayya to yanzu ki kina ganin ba hanyar da zaki wa iyayenkin magana akan su amince na bi duk wata hanyar da zan bi domin su amince amma sun ki shi ne mai kira ɗauka in dauka in ce mishi ne kawai ya kamata ki ɗauka gaskiya ni ba zan ɗaga ba zuciya na bugawa zuciya ko ina na kaɗawa duniya mai tunani hello na zuma da zuwa fa kina ina ok to cikin zan shigo to ba damuwa ga nan zuwa zuciyar masoya ya wuce mai ido ya kalla sun da ciki ya balla dole ido ya zo da ɓalla. Wannan mata, kishi al'adar mata, ya na iya da wadda ta gagara wuta in ji kishiyar gonaniya. A wani sabon zubi da salo, a shiri mai dogon dango, mai sunan kishiyata, ƙasaitaccen kamfanin Arahus Films Productions ya jirka ku da fashin baki. da fassara kan barna da halakar da tsananin kishi kan iya jefa mata bisa tsagoron jahilci da karancin tauhidi. Jaminu! Jaminu! Jaminu! Jaminu! Na'am? Ke dalacin shashashin banza shashashin Wa ya ce muke ki kalli gabas? Muna tsula tsiyanmu ya za mu kalli gabas. Juya gabas zaki ba ki kalli yamma. Jamilu!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 rai dangin goro ne zamani yayi ne sutura kuma adon jiki ce a kamfanin giya etudu universal concept mun tanadar muku jerin kayayyaki don ku fito ku kwalisa tun daga atamfofi materials laces kampala shadda gezna swiss lace da sauran kayayyaki na gani na fada muna bayar da tsari cikin sauki da kuma gwangwaje masu sayan daidai giya etudu universal concept muna nan a shago mai lamba goma da kuma sha ɗaya Kora House da ke Unity Road kan fari a kanan daba Najeriya. Ko a kira mu a lambar waya sifili tara sifili shida shida shida biyar biyu uku shida biyu ko sifili tara ɗaya uku biyar hudu shida tara bakwai bakwai bakwai. Hakanan ana iya magana da mu don yin sayayya ta online a lambobin da muka ambata sannan mu aika da kayan har inda ake bukata ba tare da wani tararrabi ba. Giya Etudu Universal Concept da dukkanmu an yi kurun kus. Albishirinku al'ummar duniya shahararriyar cibiyar sha'aban ta zo muku da ingantattun magunguna da babban tanadi da taiwa ma'aurata ta yi muku tanadin ingantattun magunguna domin lafiyarku lafiya babu mai fushi da ke domin haka nake muku albishir da magungunan da ya shafi maza ko mata kamar matsalar masturbation wato istimana'i wasa da al'aura biya wa kai bukata hakan yakan janyo mutuwa ga ɗa namiji ya kasa biyawa iyalin nesa bukata da rashin haihuwa sanyin mara da saurin inzali kankancewar gaba da sauran cututtuka da suka addabe mu kamar haka ciwon koda hawan jini diabetes da duk sauran manyan cututtuka da kananan su wa'inda lokaci ba zai iya bamu damar bayyana muku su ba magunguna kala biyar muke bayarwa game da irin wa'innan matsaloli kuma ana samun waraka da yardar Allah mun baiwa dubbannin al'umma sun yaba da aikin maganin shahararriyar cibiyar nan ta ba da maganin gargajiya wato sha'aban ta muku tanadin magunguna cikin sauki da rahusa da rangwame suna haba-haba da duk wanda ya zo neman taimako ina ƙara sanar da ku shahararren cibiyar nan wato Shaban tana cikin jihar Borno State. Muna tura maganin mu zuwa ko ina a faɗin duniya. Ga adireshin mu kamar haka Borno State Tailoring and Fashion Plaza, Mafoni, opposite Kanem Hospital, saman Beni, shago mai namba takwas. Za ku iya tuntubar mu a waɗannan nambobi kamar haka. ko kuma ku tuntuɓe mu ta layin wasu kai tsaye cibiyar sha'aban tana maraba da kowa. zuciya ko ina na kaɗawa duniya mai tunani salamu alaikum amma alaikum salamu rahmatullah likita ya aiki Lafiya kalau. Ya na ku aikin. Mun gode Allah. Ka yi mamaki da mutum haɗa nan wurin ku? magana take gaskiya ce. Kwanakin ba ka kama ta ka asibitin Mifidat lokacin ina aiki a can. kan matsalar rashin tsayuwar juna biyu da yake yawan barewa a jikinta. Bayan an duba ta, na yi maka bayani akan cewa za a yi mata aiki. Sannan kuma bayan an gama aikin, za a ɗora ta akan magani. da zumunta matsalar za ta gushe zuwa wani lokaci haka ne haka ne mana wannan bayanin da ne maka wancan lokacin ba gaskiya ba ne zuciya na kamar ya ba gaskiya ba ne zuciya eh haka na gaya maka na kadawa duniya mai tunani tsarin asibitin ne haka shugaban asibitin da wasu ma'aikatan asibitin suna kan tsarin neman kuɗi ne ta yadda mara lafiya da aka kawo jinya suna ƙirƙirar wata matsala su jingina masa domin su karɓi maƙudan kuɗaɗe a gurin waɗanda suke da haƙƙin kula da shi kenan a wancan lokacin ba a yi wa ilham aiki ba kenan ba wani aiki da aka yi mata asali ma matsalar da tare da matarka ba wannan matsalar ce wace irin matsala ce magana gaskiya matarka ba taɓa haihuwa ba amma ina so ka sani tilasta ni akai ne maka wannan bayanin ƙarya ni kuma kada na rasa aiki na shi yasa ne maka wannan bayanin amma kuma tun ranar ban ƙara samun natsuwa ba har yau na bugawa ta dalilin irin wannan matsalar yasa na ba aiki a asibiti don Allah kai mu afuwa mai tunani babu wanda yake son rayuwa ta da ke yan uwana kannaina da abokaina duk sun guji na saboda ke. kanwa ta fari da kawai ita kadai ce take son mu'amala ta da ke ban ga laifin su ba me yasa zaki ce haka bayan sun san kowanne mutum akwai irin kaddararsa a rayuwa inda su ne suka tsinci kansu a halin da yake haka za a musu Ni ma kaina wani lokacin tsanar kaina nake yi awal. Duk da cewa na canza, amma har yanzu ina jin zafin rayuwar da na yi ta a baya. Ji nake kai ma wata rana kamar za ka guje ni. Babu abin da zai sa na guje ki. Abu biyu ne zai sa na juya miki baya. Ranar da na kama ki da irin laifin da kika bari. Na biyu kuma, na ji kin kira wani da suna Besti. Ba na taɓa koma waccan in insha Allah. saboda idan na koma na zama cikakkiyar butulu wacce bata san halarci ba amma shin ka san me besi take nufi eh mana kwarto mana me yasa zaka kira shi da haka to shi ba mijinki ba ba kuma saurayinki ba amma iya da matsayin da ya fi nasa a wurinki to don haka da wanda suna dace tun farkon haduwata da kai na fahimci ka tsani ka ji an ce wata budurwa tana da besti gashi ni ma wannan ɗabi'ar taka ta shafe ni san ba na so na ji saurayi na ya kira da wata suna besti ni ma kwarkuwa na ɗauke ta <laughs> zuciya na bugawa zuciya ko'ina na kaɗawa duniya mai tunani Assalamu alaikum. amin wa alaikum assalam mansur har yanzu babu wani labari ne ina kula da ita kuma har yanzu babu wanda ya zo gurin da take ok to ba matsala ka ci gaba da sanya ido a kan ba matsala zan kula bugun zuciyar masoya ya wuce mai ido ya kalla sun da farin ciki ya balla dole ido ya zo da balla masoya don Allah abdul ka yi haƙuri ka yafe mu babu komai ai ba kina sanar kika aikata haka ba saboda haka na yafe miki matsalar da take damu na ɗaya da aka ce mata ta ba ta haihuwa ba likita shin matsalar daga ni ne ko kuma daga ita ne dan Allah yadda ubangiji ya tsara bayi rayuwa haka ya saƙura su bi wannan tsarin matsalar ba da kai ba ne daga gare ta ne amma dan Allah dan annabi ina so ka yi haƙuri ka kwantar da hankalinka ka san kowane bawa da irin kaddararsa zuciya na bugawa zuciya ko'ina na kadawa duniya mai tunani ina zuwa Salamu alaikum. Wa alaika salam. Barkinki da hutawa. Yau wasanninka. Na san kin gane ni. Gaskiya ni ban gane ka ba, ban ma san ka ba. Ko fita ta numfashi. na ƙara jinkiri dole iluhu ya a sanya fitila ni ne wanda ranar na kusan kaɗai da mota hana ɗauki hotonki ki kuma kika sa na goge malam ka yi haƙuri ba ni bace sai dai ko kamar shi kinga don allah ki tsaki saurare ne. na ji matukar mamaki da kika ce ba ke bace a wani lokacin da na ɗauki hotonki kika sa na goge shi gaskiyar magana ban goge shi ba ɗazun na goge shi a cikin wayata kuma tabbas da na san cewa za mu ƙara haɗuwa da ki gaskiyar magana da ban goge shi ba wai har yanzu kana so ka ce baka yanzu cewa ba ni bace gaskiyar magana ban yarda ba amma sai dai tunda baka yarda ba shi dole ido ya zuba na kwalla abu gaibu ya furo dar bil ya yayi hanzari gwargwado na bugun zuciya na da sinadari ciwo ko fita ta numfashi na ƙara jinkiri dole iluhu yaro ya asanya fitila zuciya na bugawa zuciya ko'ina na kaɗawa duniya mai tunani mai tunani zuciyar masoya ya wuce mai ido ya kalla ka shiga mota mu tafi me ke faruwa babu komai kawai ka shiga mota dole ido ya zo da kwalla abu gaibu ya furo dar bil adam yayi hanzari gwarin na bugun zuciya na haka da sinadari ciwo ko fita ta numfashi na ƙara jinkiri dole iluhu yarin ya asan ya fitila zuciya na bugawa zuciya ko ina na kaɗawa duniya mai tunani mai tunani wuta ido ya kalla sun da farin ciki ya balla dole ido ya zo da balla zuciyar masoya ya wuce mai ido ya kalla sun da farin ciki ya balla dole ido ya zo da balla Assalamu alaikum masoya sunana Khadija Yobi jaruma a cikin shirin bugun zuciyar masoya da fatan wannan shirin ya kayatar da ku domin ci gaba da kallon wannan shirin ku ci gaba da bibiyar mu a tashar mu mai suna Arrahus TV domin kallon wannan kayataccen shirin duk ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare masoya ku yi subscribing ku danna kararrawa ta haka ne wannan shiri zai dinga zuwa muku a kowace rana ranakun mako mun gode sosai